gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari Albishirinku kwastomominmu na sirrin tsirai ko kun san muna da magunguna na gyaran mace muna da set-set na magunguna da za su kankaro miki kima da daraja a wajen mai gida wanda za su sa mai gida ya dinga ɗokinki yana nan nan da ke kuma ki dinga zama sabuwa a wajen shi kullum akwai set ɗinmu na sabon budurci wanda zai dawo da ke ɗanya shakaf ni'imar ki ta dawo ki matse cip-cip kamar satin farko a gidan miji akwai set ɗin maganin sanyi sanyi mai fitar da kuraje ko farin ruwa sanyi mai sa ciwon mara ko sanyi mai kawar da sha'awa Idan kika samu maganinmu na sirrin tsirai, insha Allahu matsalar ki ta kare. Akwai set ɗin mallaka. Da wannan set ɗin, sai dai ki dinga cewa Alhaji yau goyo nake so. Kamin ki rufe bakin ki zaki ga ya ɗauko zani. Ga kuma set ɗin bazawara da za ta yi sabon aure. Hajiya muna da kyakkyawan haɗi da zai siya miki martaba a wajen mai gida, ya dinga garama da aka yi. Akwai set ɗin mai jegon da ta yada wanka, da kuma maganin gyaran kirji na wadda ta gama shayarwa. Kai, maza ma ba mu bar ku a baya ba. muna da naku set ɗin na musamman ga kuma humra gangariya mai daɗin ƙanshi akwai turaren wuta 24 hours ƙamshi ko ki basa a tufafi ko kuma ki saka shi a cikin ɗaki amma 24 hours ne ƙamshinsa ga masu neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan lambobin wayar mu kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku ko sifili takwas ɗaya sifili sifili sifili takwas uku uku tara ko ku nemi nambobin wayar abokan kasuwancinmu a garin Katsina sifili bakwai sifili uku sifili biyu tara uku tara shida hudu. A fataskun ku nemi sifili bakwai sifili hudu biyar biyar biyar biyar sifili biyar sifili. A Maiduguri kuma ku nemi sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Bismillahir Rahmanir Rahim Matar mutum kashi na talatin. Sai bayan da ta koma ɗakinta kuma abin ya yi ta damunta. Balaraba ta gaya mata kar ta riƙa barin magana a ranta. Muddin akan abin da zai cutar da ita ne to ta amayar. Ko da za a ce bata kyauta ba, gara ta faɗa a gyara. Akan ta bar abin ya riƙa cinta ta cuci kanta a banza a wofi. To amma tana gudun ta magana, su kuma su canza mata ma'ana. Saboda muddin ba da zuciya ɗaya bintan ta yi wannan abin ba, Dotar ko ta haɗa mata, so take ta ce wani abu ta rubuta ta a ciki. Haka ta kwana tana sake-saken me za ta yi. Ta yadda da wannan tsarin, ko kuwa dai ta gwada sa'a ta gurin nusar da shi rashin dacewar haka. Ba ta son fitina, ba kuma ta san abin da zai janyo mata matsala a tsakaninta da Audu ko Binta. A baya shiga ɗakinta na ƙasa da minti biyar ya janyo har aka liƙa mata sharrin kisa. Ina kuma ga yanzu, ta je shara. A ɓangaren Audu kuwa, Binta gyara zama ta yi tana tsiyaya masa zobo a kofi, tare da faɗin nisa na ga kamar bara'atu bata ji daɗin wannan tsarin da aka yi ba. Kin san ta ai, bata fiye gane inda aka dosa ba. Tunda kika ji bata ce komai ba, hakan ya mata. Ya ba ta amsa, bayan da ya kurɓi zoɓa. Ba haka ta soji ba, don haka ta sake kalailayewa, ta ce, um, haka dai ka ce, amma ni yanayin fuskarta na karanci kwata-kwata magana bata zauna mata ba. Idan kuma na lura, ai tun da kuka dawo daga Legas ɗin nan, tsimewar ta fita da kafin ku tafi ai tana dan sakin jiki idan mun zauna irin haka amma yanzu fa sai dai ta sunkuye da kai tana kirga yatsunta ko dai har yanzu ta rike abin da ya faru ne a baya a ranta to idan magana abin da ya faru a baya ne aiki ya kamata ki kullace ta ba ita ba tunda ke aka yi wa laifi ko cewar audu sai ta yi narai-narai da fuska to ni ma dai haka na gani ni da aka cuta na dubi Allah na ce na yafe amma kuma ta zo tana son ta yi zaman gaba da ni? Idan fa ba a gaban ka ba ko gaisuwa ma ba ma yi. Ba na so ina ka maka magana ta ne, kaga kamar wani abin nake so na haɗa. Shi ya sa. Amma wallahi duk yadda nake son na ja ta a jikin mu zauna lafiya ta ƙi sakin jiki. Kai mata magana. In dai akan abin da ya faru take tunanin ba za ta sake da ni ba, wallahi na yafe mata. Kuma na manta komai. Ta saki ranta mu zauna lafiya abinmu. Mu kama karam yadda ba za ka sake hango wata ba balle wannan karan ka ƙara kwaso mana kara da kiyashi. Allah sarki Zubaida, ai kin tuna min. Gobe idan Allah ya kai mu zan je na gano su Hassan da Usaini. Dole na yi musu aiki cikin satin nan, amma gara in je in gano su da kaina. Audu ya faɗi, dan magana ta ta ƙarshe ya san da Zubaidan take yi. ko abin da ya faɗa ya tokare ta, har sai da ta ƙware da zoben da take sha. Ta rika tattala tari, shi kuma yana mata sannu. Da kyar lafa mata, ido ya jajir, ta riƙa mai da numfashi zuciyarta na tafasa. Sannu, bari na shiga ciki ne a laula kafin ki gama. Ya faɗa mata bayan da tarin ya lafa mata. Ya shiga ɗaki ta bi bayansa da harara kamar idanunta za su zazzago. Ta tashi ta hau tattare kwanukan ta sauka da su ƙasa. Zuciyar ta fal tunani. Wannan shi ake kira goma da ashirin. Abu na nema ya haɗe mata biyu? Bata gama da wannan 'yar ƙauyen ba? Ya maido mata da zancen zubaida? Ashe har aike yake musu yana kuma zuwa ya gansu. ko da yake ita ce sakarya da ta manta da ita gaba ɗaya matsalar bara'ata ta sha mata kai ta manta da batun tsinanin tagwayancin da ta haifa to yanzu ina za ta kama bara'atin za ta bari ta koma kan zubaida ko ko bari za ta sai ta take bara'atu sannan ta dira akan zubaida tana haɗa abubuwan da za ta yi amfani da su a sa take wannan lissafin a ranta ta gama ta ɗauki leda da za ta zuba kayan nazirin na sama har yayi bacci zakariya kuwa da su gida za su fita ya bi su yanzu da bata gama yanke yadda za ta yi da bara'atin ba tana bar mata yaron ya kwana da 'yan uwansa ranakun girkinta da haka ta rufe kofar ta koma saman audu tana ayyana matsalar bara'atu za ta fara ɗauka za ta bar zubai da tukunna don tata mai sauƙi ce take gani wani watannin 'yan biyu kuwa nawa yanzu ta daure ta tambayi audun bayan sun kwanta ya ɗan yi lissafi a kansa kafin ya kalle ta ce kamar goma kenan ko ki lissafa tafiyar ki hajji yanzu watan sama kwanansa goma azumi saura kwana ashirin ko sha tara. Kin ga a wata na tara suke sun shiga na goma. Haka ne, ta faɗi, daga nan ta mai da kai ta kwanta tana ayyana dole ne ma ta karɓo su, sannan ya nemo mai masa hidima da su. Haka dai ta yi baccin daren babu nutsuwar zuciya, tunanin yadda za ta ƙulla can ta rushe can kawai take. Tana jin sa yana jan munshari, hawaye silalo mata, kamar ta zabga masa mari take ji. Duk a kansa take wannan faɗi tashin fa. bara'atu washe gari da audu zai fita ya tafi kamfani ya shiga ya mata sallama bayan sun sake gaisawa bayan wadda suka yi da asuba cikin salama ta maido masa da magana jiya ta ce masa tana son su yi magana idan ya dawo amma ya ce ta faɗa a sannan babu damuwa sai na ga kamar ɗakunan masirri ne sannan gyaran ɗaki akwai wanda za ka ga ya fi so ya yi da kansa ya fi ganin komai ya masa daidai kamar dai ni shi yasa ka ga ko ɗakin ka duk sanda nake ciki sai na sake gyara maka shi ko da a ce maman Zakariya ta yi gyaran, don ba na jin komai yana min in dai ba da kaina ne ba. Bara'atan ta faɗa masa da yanayin da take ganin zai fahimta. Ya jinjina kai irin ya fahimta, sannan ya ce zai yi wa Bintan magana. Sai da daddare bayan ya da ya gama cin abinci, ya sanarwa Bintan yadda suka yi da Bara'atu. Dama ta sha kwanan baƙin ciki da yanin takaici, dan zancen Zubaida da 'ya'yanta ya makale mata a zuciya ya ƙi wucewa. Duk da haka wuni ta babu walwala, ƙyashi da hasara duk ya cika ta. ta rika hasaso abin da auren yake kai musu. Wa sani ko ita ma gidan ya gina musu irin yadda yau bara'atu tunda ita ma a gidan laka suke ga damuna kada ya ce zai rubto kan 'ya'yansa. Sai da ta gama sauraron sa tsaf kafin ta narke fuska ta samu mafaka abin kuma ya zo a daidai yadda take so da haka ta ce ka ga magana ta ta fito ko? Jiya me na faɗa maka? Ai na ce magana ba ta yi mata ba ta yi shiru. Me yasa tun a gurin ba ta faɗi ra'ayinta ba? Sai da ka je gefe sannan za ta gaya maka? Yanzu ai sai kaga kamar cutar ta nake yi. Shi yasa ba za ta yi magana a gabana ba. Ni ina so mu zaman lafiya da ita, amma kaga abin da ta bullo da shi. A takaice dai tana nufin ni kazama ce, ba da tsaftar da zan iya mata gyaran ɗaki. Ashe duk wanda nake maka in ta zo sai ta sake yi. Shikenan, tunda haka ta zaɓa sai mu zuba. Ni da ita aga wanda zai sare. In har tashin hankali take nema, kai ka sani ni na iya shi wallahi. Banda ma Allah ya ɗora min ƙaunarta da san mai zaman lafiya da ita me zai haɗa da wata bara'atu ka ba ta labarin yadda muka gwabza da gogaggiyar karuwa ma balle ita karan kaɗa miya nan ta fara ƙoƙarin tada masa da jidalinta shi ko ya ji daɗin zaman lafiya da haka ba zai so abin da zai tarwatsa masa kan gidan da ya fara haɗawa ba kuma sai ya ga zancen binta gaskiya ne bara'atu ba ta so a zaman lafiya shi yasa za ta bullo da wannan magana inda ta so a yi yadda bintan ta ce in ya so duk abin da ta yi mata ba daidai ba ta gyara daga baya baki alaikum yanzu dai ki yi haƙuri zan yi magana da ita babu wani tashin hankali ko rigima da zai bullo a gidan nan za ku ci gaba da zaman ku lafiya yadda kuka fara Audin ya taushe ta sai ta fara magana kafin ta kai ƙarshe ta saki kuka tana faɗin ni idan zan faɗa maka magana da ta shafe ta ai a gabanta nake yi ba na munafurci me yasa ita sai a gefe za ku yi magana da ita Allah kaɗai ya san me take gaya maka a kaina shi yasa ga kwanan nan duk ka canza min kuma ko rantsuwa ne ba zan yi ka fara ba Wace mai kama da zabiyan ta gidan Yakubu ce ta zugo ta zuwan da kuka yi. To ni dai tunda na ga alamun haɗe min kai za ku yi tunda ita ƴar garinku ce ni kuma bare. Gara na san na tunda sauran mutunci na. Kafin ku kunyata na a ce ƙaramar yarinya ta kore da daga gidan miji. Wace irin magana kike haka binta? Daga zancen shara? Sai ki fara wani soki burutsu? Me ya wannan? Ba na san irin haka fa, kin sani. Bari na kira ta ta zo a yi magana a gabanki. Zan yanke hukunci kuma dole kowa ya bi abin da na ce. Audun ya faɗi yana miƙewa. Sai ta tare shi da faɗin hukuncin me za ka yanke? Bayan ta za ka bi ko? Sai ki jira ki ji tukunna. Ya ba ta amsa, sannan fu ya wuce kiran bara'atu. Da gudu binta ta shige ban ɗaki ta wanko fuskarta tana ƙyalƙyala dariya. Ta gama tsane ta ta murza hoda, ta saka gazal. Kafin ta ware ɗan kwalinta ta gyara ɗaurinta, ta yi fes abinta, kamar ba ita ta gama kuka yanzu ba. Bara'atu na zaune da yara, Abdullahi ya ce su kwaso littattafansa a duba. saboda an kusa koma makaranta saura sati ɗaya ba sanin abin da suke ta ba don haka tana zaune akan kujera kawai tana kallon su tana kuma kubar wanda ta ga zai ɓata littafinsa da zane musamman zakariya da ya fi ƙiriniya sai ƙoƙarin ɓata yayyen littafi yake da fensir Audu ya faɗa ɗakin da sallama ciki ciki yana muzurai ina son magana da ke ya faɗi yana juyawa ta bi bayansa da kallo kafin ta miƙe a sanye tana tunanin to kuma me ya faru ta ɗora hijabinta akan bakar a baya jikinta ta bi bayansa. Shi kaɗai ta tara a falon, sai Naziru da ke rarrafe a ƙasa. Ta ɗauke shi ganin ya nufi ƙofar da bata rufe da kyau ba, ta zauna a kan kujera tana masa wasa yana dariya. Ta saci kallon Audu, ta ga ya tamke fuska yana ta muzurai. Za ta yi magana kenan binta ta fito daga ɗaki tana masa magana. Ganin ta yasa ta katse ta ce, "Au, ke ce? Yau kin zo hira da kanki kenan, ba tare da an kira ki ba." Hmm. Kawai binta ta ce, kafin ta gaishe ta, ta amsa tana zauna tana sake cewa audun kaga abin mamaki yau bara'atu ta zo hira da mu ni na kira ta ya faɗi fuska a ɗaure a gasa ransa yana mamakin yadda ta kamar bata san ya je kiran bara'atin ba ko da na ji ni dai na san ba dai bara'atin da na sani ba ta sake faɗi audu ya gyara zama yana kallon su kafin ya ce na gaya abinta saƙonki sai dai bata ji daɗin abin da kika faɗa ba kuma kamar yadda ta faɗa abin da kika bullo da shi so kike yi kawai ki ruguza mana zaman lafiya da muka fara samu a gidan nan. Don haka ni a matsayina na wanda ya ajiye kuku duka zan yanke hukunci. Kamar yadda muka tattauna jiya, magana tana nan, za ku riƙa aikinku kan yadda muka tsara, babu wani ja in ja, ba kuma na son na sake jin wata magana daga kowane ɓangare. Abin bai wani ba bara'atu mamaki ba, domin ta san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Wannan ba sabon abu bane a gurin ta. kuma yanzu ta tabbatar da zarginta na cewar binta na nan kan halinta babu abin da ya canza kuma nemanta take da shari shi yasa ta kawo wannan tsari to amma ba za ta zauna ta zama sakarya ba wannan karan dole ta faɗi ra'ayinta ko da kuwa auren zai yi masifa ba za ta yadda ta ci gaba da zama 'yar amshin shata ba ta kalli bintan da ke murmushi tana girgiza kafa kafin ta fara magana ba tare da ta kalle shi ba ta ce a gaskiya ka yi haƙuri ni dai na yafe sharar ɗaki zara riƙa abata da kaina kuma ina roƙon alfarma ita ma ta ɗauke min ta ɗakinta. Na yarda ta canza min duk wani abu daban da zan riƙa mata, amma ban da sharar ɗaki. Yanzu bara ta har kin yi kaurin wuyan da zan faɗi magana ki musa min? Ni zan zartar da hukunci a gida ki ce ba za a yi haka ba? Audu ya faɗi a fusace cikin tsawa yana kallanta. Ba ta son faɗa, sannan ya za a yi a tauye mata haƙi, kuma ta magana ya nuna ta masa rashin kunya don ta nemi haƙinta. Wannan ya karya mata zuciya, ƙwalla ta fara tara mata ido. amma ta kasa magana, don tana buɗe baki ta san kuka za ta yi. Binta da ta ji kamar ta taka rawar murna, ta katse shi da faɗin haba yallaɓai, haba ranka ya daɗe. Allah ya huci zuciyarka. Ungo, karɓi ruwa ka sha. Ta miƙa masa ruwa. Bai karɓa ba sai huci yake yana hura hanci. Da sake cewa tana faɗin haba mana sarauki. Ni ban ga wani abin ɓacin rai a maganan nan ba. Kowace fa tana da dama da za ta faɗi ra'ayinta. shi yasa tun jiya na so ta buɗe baki ta faɗi abin da yake ranta take yanke da ba mu zo yanzu ana ɓacin rai ba amma kuma duk da haka dama magana ni na kawo ta tunda kuma a maimakon samun daidaito tana nema ta haddasa mana fitina ni na janye zan saka a nemo min wata mai aikin kawai sai ta ci gaba da taimaka min ita ma idan tana so a samo mata in kuma ba ta so ta ci gaba da aikin ta yadda ta saba shikenan magana ta wuce kowa ya yi haƙuri bata isa ba wallahi ta yi kaɗan ta kawo min tsarin da zan ba a cikin gidana. Yadda na tsara haka za a yi. Ya sake faɗa a zabure. a ta kalle shi. Yadda yake magana kamar shi ya kawo dokar can asali. Kamar ba shirin bintan ba ne. Ita ta kawo nata tsarin, ya hau ya zauna. Ita kuma da ba da sadaki ya auro ta ba, saboda ana so a mata rashin adalci. Ta haƙi shi ne yake wannan kumfar bakin. To bari in nemi alfarma. Tunda ta ce a bar mata sharar ɗakin ta za ta yi, ni kuma na na canza mata da wani aikin? To ka bar mu sasanta a tsakaninmu. Binta ta sake faɗi kamar da gaske sasancin take so a yi. Ya yi shiru kamar ba zai tanka ba, kafin kuma murya a dake kamar wani bos ya ce to ina jinki. Yau wanawa, yau akwai tukwici na dabban ladan wannan alfarmar da kamin. Sai ta juya kan bara'atu da ta ja hijabi ta rufe fuskarta, don ta kasa riƙe kukan da ya zo mata. Ƙasa-ƙasa take yinsa tana share hawaye. wato dai ranakun bakin cikinta ba su kare a gidan Audu ba. Ya maido ta ne don ya ƙara sauke mata buhu-buhun rashin mutuncin da bai riga ya sauke mata a baya ba. Da sauri ta ɗago kai jan abin da mintan take cewa. Kin ga ya dage dole mu tsarin da aka kawo da farko. Amma tun da ya nemi canji, idan kin yarda ni a ɓangare na a maimakon sharar ɗaki na, za ki riƙa min wankin kayan yara. Ke ma sai ki faɗi abin da zan riƙa miki a madadin taki sharar. Ta ƙarasa tana doka murmushi kamar wawuya. kasa cewa komai ta yi, ta kalli binta kafin ta kalli audu, tana jira ta ji abin da zai ce. Amma sai ta je yana faɗin babu magana ta zaɓi abin da zaki mata. Sharar ɗakin ai ita ta ce ta yafe miki, don haka karki na ɗakin ki. kuma wannan da ba za ta yi ba kika musanya mata. Ya juya kan bara'ata da ta yi fakare tana sauraron su. Ya ce za ki riƙa mata wankin kayan yaran duk rana da baki da girki. My decision is final. Haka jefo turanci daga nan ya shige ɗaki ya bar sa a zaune. yanzu wasan ya fara yarinya. Binta ta fito mata a sak ta faɗi, kafin ta miƙe tana juya mazaunai ta bi bayan audu. Sai wata irin shaiɗaniyar dariya take, irin wanda ya nisa cikin lamarin duniya. Kwana tai tana juyi, duk motsi abin da ya faru daren jiya sai ya faɗo mata. Zuciya ta yi mata nauyi, idanun ta banda raɗaɗi babu abin da suke mata dalilin kukan da ta sha. Ta rasa a wani matsayi za ta ajiye audu, dan ba ta binta take ba kwata-kwata. ta gama sallama mata, amma shi Audu fa. Son zuciya ko kokin gaskiya ne ke sa shi yake aikata abubuwan da yake yi, ko me? Me yasa duk hukuncinsa yake kasancewa na son zuciya kuma bisa goyon bayan rashin gaskiya? Rashin baccin da bata yi ba cikin dare ya sa ta makara. Da kyar ta iya tashi ta yi sallah kanta na bala'in sara mata. Ta koma ta sake kwanciya tana jin yaran na ƙunƙunin yunwa. Dan Zakariya har ya fara kuka, gashi bata jiyo motsin bintan ba, alamar ma bata sako ba. balle ta ɗora abin kari audun mayo bai loko su da asuba ya ga ko sun tashi ba kamar da yadda ya saba haka da ya dawo sai ya wuce wasa ɗaki tunda fushi yake da ita kuma yau ɗin lahadi ce baya fita da wuri dama sai karfe sha biyu na rana shi yasa bintan ta ƙara samun damar tsula tsiyarta abdullahi ta kira ta ce ya share tsakar gidan ya wanke saboda hadari da ya taso daren jiya ruwa bai sauka ba sai iska ta taho da ƙura ita kuma ta daure ta haɗa ruwan wanka ta yi wa yaran kafin hajiyar gidan ta gama ƙailulata ta basu abin kari. Tana cikin shirya su ta juya gagin binta. Ta san ba zai wuce da Abdullahi take ba. Cikin kayan baban nan ta samar Zakariya wanda suka masa, ta ce su zauna nan, bari ta ka masa abin karyawa. Ta zira hijabinta tana ƙoƙarin fita, ta jiyo salama binta a ƙofar ɗakinta. Ta yi a uziya a zuciyarta, domin binta ta zarce ɗan kaidi. Sanin Audu na gida, kuma zai iya yiwuwa wani bala'in ta zo ta haɗa mata. don haka ta yi saurin fita kafin ita ta shigo mata cikin ɗaki. Faran faran tankar babu wani mugun abu a ranta ta gaida bara'atin. Ita dai daga lafiya ta gagara ƙara ce mata komai, saboda zuciyarta gaba ɗaya ta gama tsinkewa da ita. Ita dai kaf a karkararsu ba ta taɓa jin ko ganin mace irin binta ba. To ko dama wannan abin shine wayewar da ake faɗa? Idan kuwa haka ne, ta gode wa Allah da ta kasance ba gidajiya akan ta zamo daga cikin munafukai. ku yi haƙuri na barku ku da yunwa ko? Bacci ne ya ƙwace min yau. Bari in maza ko ruwan shayi ne in tafasa sai a soya waina ƙwai tunda muna da burodi. Bintan ta faɗi tana murmushi. Cikin sanyi bara'ata ta ce babu komai ai. Ta ba ta amsa a sanye. Daga nan Bintan ta juya tana murmushin da Allah kaɗai ya san ma'anarsa. Kusan minti goma tsakani Bintan ta sake dawowa da ƙaton filas ɗin ruwan zafi. Don da dada ta bata ne lokacin amarcinta da ake zuba musu ruwan zafi a ciki. Yana da girma kuma ga riƙe zafi shi yasa take jin daɗinsa sosai sane da aiki ta faɗi sanda ta karɓi filas ɗin binta ta yi murmushi ta koma kicin ta sake kama mata farantin da ta zubo fayafayan waina kwai a babban jog ɗin da take haɗa masa shayi gaba ɗaya ta zuba madara da milo da sukari kaɗan kafin ta tsiyaye ruwan zafin ta motsa ta zuba nata a kofi ta zuba a abdalla sai ta ƙara ruwan sanyi akan sauran ta ɗan ƙara masa madara da milo sannan ta zuba a sauran yaran da suka rarumi kofunan duk sun ba ta tausayi musamman zakariya da yake ɗan ƙaramin su haranta ta ce wato mugunta har da ɗan ta take yi wa tana kallo ya kafa kai yana kurɓar shayin a wace baban na ya ce umma burodi da kwai yanzu zan ba ku ai uban garaje ta faɗi tana tura masa farantin da ta saka masa burodin da kwan sauran ma duk ta miƙa musu nasu abdullahi ya kai kofi bakinsa ya kurɓa ba zato bara'ata ta ji ya feso shi da ƙarfi har ya ɓata ta. A zafafa ta buga masa tsawa tana faɗin wani irin wulaƙanci ne haka. Ka san shayin da zafi amma ka kurɓa ya ƙona ka. Jiya da ka ɓata ni duk ka fallatsa mana yawu a cikin abinci. Abdullahi da ke karkaɗa harshe wuna da lala da kira ce mata umma ba zafi ba ne. Gishiri ne a ciki kamar zai tsinke min harshe. Gishiri ta faɗi cikin mamaki. Baban gida ma ya damtse fuska yana faɗin nema akwai a cikin na umma. Roba da sukarin yake ciki ta janyo don ta tantance ko kuskure ta wurin ɗaukowa. sai dai sukarin ne a ciki. Sai kuma ta sa cokali ta ɗebi shayin gabanta ɗan kaɗan ta kai baki. A da sauri ta feso shi, jin wani azababban gishiri kamar an juya kwano guda a cikin ruwan filas ɗin. To me ka gishiri ciki? Kofuna hannun baban nan da Zakariya wanda ƙirs ya rage shanye nasa ta kwace Da alama shi bai gane bambancin ɗanɗanon gishirin ba ma. Ta haɗe su a jok kafin ta miƙe a sanye ta shige kicin ɗinta. Ta ɗora ta tafasa shayi, nan da nan ta yi zafi, bata ko jira ta tafasa ba ta jiyo ta sake haɗa musu wani zuciyarta na aminta da cewar da gangan ta zuba musu gishiri a ruwan shayi wai me wannan mata take nema ne fi sabilillahi shari shari take nufi kuma in sha Allahu a kanta zai ƙare kai jama'a wannan masifa da me ta kama to ku dai ci gaba da kasancewa da ni don gobe ma da labari labari gobe da labari kuma so kusa kwashe labari